Wata sanarwa da ta fito daga daraktan kula da asibitoci na ma'aikatar lafiyar tarayyar Najeriya, Dr. Fada Balami, ta ja hankalin 'yan Najeriya da su yi taka tsantsan da yadda suke rububin tafiya kasar Masar don neman magani, duba da yadda wasu ɓatagarin likitoci a Misira ke sace kodar mutanen da suka je jinya. Dr. Rilwanu Mohammed wani ƙwararren likita ne a tarayyar Najeriya. Mutane ya kamata su rika yin hattara, kuma likitocin su rika yin hankali saboda gaskiya ana cutar jama'a. Gaskiya koda wani wani wani wani fanni ne mai karfi a jiki. Kun ka je neman wani magani daban an cire kodan ka saboda baka san ma an cire ba. Ya kamata mutane su su hatara asibitocin da su je a kasashen waje. A Najeriya ma duk mutum ya je ya san wani asibiti zai je ko me za a yi masa a rubuta a rubuce kuma tabbatar an tabbatar da abin da za a yi. Ma'aikatar lafiyar Najeriya ta ji hankalin mutane kan yadda wannan annoba ta zama ruwan dare a kasar Misira. Ta Sale Abba na asibitin koyarwa na Jami'ar Aminu Kano yace ko kaɗan bai yi mamakin yadda likitocin Misiran ke sace kodar mutane ba. Ba wai gaskiya abin mamaki bane saboda dama yana faruwa kuma akwai rahotanni da yawa a a baya musamman ma ko wani rahoto da nan suka yi menene coalition for organ failure solution din nan tun shekara eh, dubu biyu da dari eh, da goma sha daya akan cewa akwai wayannan abubuwa da suke ta gudana har kuma sun cire rahotanni a kai wani za a je kawai a ce za a yi mishi wani aiki daban in aka sa shi bacci kafin ya tashi kawai za an cire wannan kodan kuma kila ba zai sani ba sai ma ya dawo ba ya dawo Najeriya tukunna kila an je wani abu ya faru ana scanning sai a ce ba ka da koda guda ɗaya to mun sha ganin irin wayannan ah, abubuwan gaskiya mutane su yi hankali musamman musamman ma kasashe kamar su Egypt kasashe kamar su India Pakistan da China da Colombia da Philippines wayannan kasashen su sun fi yin suna irin wayannan fataucin koda tunda dai yawancin kasashen ba wai dokoki ne suke da su masu tsauri ba akan irin wayannan sayar da koda wato gabobin jikin mutane da sauransu so shi yasa ake ta samun wayannan matsaloli. To shin ko me ke haddasa wannan sace-sacen kodar bil'adama a kasar Masar? Tambayar kenan da naiwa Dr. Kabiru Danladi Lawan. Wallahi neman kuɗi ne kawai saboda shekarun baya wasu gidajen jaridu sun yi report mai tsayi ma a kan ainihin abubuwan da ke faruwa a kasar India da yankunan Pakistan inda mutane suke zuwa saboda wani ɗan kuɗi kaɗan su ɗebo su kwaso mutane daga ƙauyuka zo su kawo su aita musu wato operation ana cire musu ainihin kodan su ana sayarwa wasu masu kuɗi wato dai kawai maganan shi ne neman kuɗi ne kawai ya jawo wannan abin da kuma rashin imani irin na, na mutane. To yanzu misali su masu zuwa neman magani daga Najeriya domin a kawai cewa irin wannan shiga irin wannan matsalan su me ya kamata su yi kafin masu su bar Najeriya? Kafin su bar Najeriya ya kamata duk wani abin da za su ya kasance an yi shi kan doka su bi ta hanyar Ministry of Foreign Affairs sannan ya kasance duk abin da da za su yi ofishin jakadanci na Misira ya san abin da ake ciki sannan kuma ya san wannan asibitin cewa yana da rijista ba wai kawai mutum yana da kuɗi kawai ya ɗauki kansa kawai ya mutum Misira neman neman magani. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.